wannan ya balle ɗaya ya sharke cikin wannan ya latse wal wancan na farko yuwassaw lahu fi qabrihi madda basarihi wancan na farko za a buɗa masa kabarinsa iya tsawon ganinsa amma wannan kun shi matsewa za a yi akasin wancan wancan shi an buɗe kabarin iya kallon mutum ya koda ce kabarin mutum ya zama kamar masallacin nan ayya ya more sai ka duba masallacin na ce nan kabarin mutum ne ka je in ka je kofar can ya kare in ka da wannan kofa ya kare ka dinga gararin ka a cikin wannan masallaci a toshe kofofin ba fita hera na tashin alkiyama ai mutum da ya ji dare masallacin na dai kada ya isa mutum amma shi ko wannan idan aka tatse shi sai haƙarƙarinsa ya latse saboda matsatsi sannan shi wancan ɗin da wanda aka latsa. wayan zuru ila makanihi fin ina kallon wurin da za a zaunar da shi a yi masa azaba a wuta wa ya kulu ya rabbi la ta kuma Allah kakkata da alkiyama a tsaya a haka kwanda wannan latsan ibtila'an wamtihana hatta fil kabari ta kukanta maudu'i wannan gwaji da jarrabawa a kabari mutum zai sha iftila'i, ko duba iftila'i tun daga iyali na rayuwar duniya Iftila'i zuwa wurin mutuwa Iftila'i, a kabari hisa kullum ake neman tsari hisa manzo Allah ce kai jama'a ku nemi tsari daga fitinan rayuwa da mutuwa kaga yanzu ko yanzu da za a yi sallar nan ka yi du'a inda kyau in ka tashi yanzu sallah nan da za a yi wuzu bika min fitnatil mahaya wal mamaat ka yi faɗi shi sosai da ka san me kake faɗi don da dama kana neman tsarin abu ba ka san shi ba bai da haɗa ka da kasa sosai ba Allah ka raba mu da fitintunan duniya Allah ai hadda na lahira hadda na mutuwa da na lahira fitintunan da yawa fal abdu ibnu adam mu'ridun lil fitani bawa bawa labari ake baka dan adam namiji ko mace ma'aradun lil fitani mai fama ne da fitintinu zai yi karo zai yi arangama da rigingimu tun daga rayuwarsa na duniya da mutuwa da kabari fi hayati, wa inda mamati wa fil kabari ra'aytum salasatu amakin aw akthara min dhalik kama qala قال subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ne yace ya tabbatu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah ubangiji tabaraka wa ta'ala na tabbatar da waɗanda suka yi imani kaga muttaquna kenan bil qawli thabit da magana tabbatar ta fil hayati duniya anan rayuwar duniya Allah ta'ala kan tabbatar da su za ga guguwa wata ambaliya ta fitina ba ta bi ta kansu saboda mai idan fitinan ta gere su suka yakice za ga sun tsaya gam da kafafuwansu ba wata fitina da za ta girgiza su Wafin fil haka can a lahira wa yudhillu zalimi duniya da lahira macuta macuta Allah kan ɓadda su ko a duniya nan duk guguwar da ta taso ta za ta bi ta kan macuta ne wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah kan yi abin da yake so وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن وعشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إن الذين قالوا ربنا الله للي وأنن دسكت الله نعم حالتهم na hadisi kul amantu billahi sun mustaqim suka ce Allah ne mahalicinmu sun yadda Allah ne mahalicinmu Allah ne mai ikonmu Allah ne mai saukan mana halatta haram shi ke da ikon tasarrufi a kanmu shi ke samu shi ke hana mu